to jama'a barka da sake saduwa da ku a cikin shirin namu ga takaitaccen labaran duniyar da wasanni daga nan BBC. yayin da batun rayuwar bakar fata na da mahimmanci ke ci gaba da mamaye siyasar amurka kasar ta ayyana ranar yau a matsayin ranar da aka yanta amurkawa bakar fata hukumar lafiya ta duniya ta amince da takardar shaidar bankwana da cutar shan inna da najeriya ta bukata a kasar india bakin talauci da rashin aikin yi su ne fargaban miliyoyin ma'aikata 'yanci rani waɗanda suka koma gida saboda cutar corona. Yau ce ranar June 10 wadda aka fi sani da ranar hudu ga watan Yuli ta 'yancin bakar fata wadda kuma ranar hutu ce ba a hukumance ba a Amurka. An samo kalmar ne da Yuni da kuma sha 19 abinda ake nufi na bikin ranar ne domin tunawa da kawo karshen bautar bakar fata a Amurkar. Bikin na bana dai na zuwa ne a daidai lokacin da kasar ke ci gaba da daɗaɗɗen tashin hankali na nuna wariyar launin fata da makomar gine-gine da alamomin da ke nuna hakan. Ga Muhammad Anur Muhammad da ƙarin bayani. fareti da tarukan iyali da na al'umma haka ne yadda amurka bakaken fata da yawa kan yi bikin ranar 19 ga watan yuni rana ce da ta samo asali daga 19 ga watan yunin 1865 ranar da dakarun tarayya ƙarƙashin jagorancin manjo janar gordon granger suka isa galveston a jihar texas don bayyana cewar an kawo ƙarshen yakin basasa kuma ɗaukacin bayan da ke jihohin da suka yi tawaye don ci gaba da tsarin bauta sun sami 'yanci Wannan labari ya zo ne shekaru biyu da rabi bayan da shugaba Abraham Lincoln ya ayyana ba wa bayi yanci. Da jin labarin cewar sun sami yanci sun yi shagulgula, galibin bukukuwan musamman a tsakanin wuraren tarihi daban-daban a nan Gavinson na dandalin tsakiyar gari aka yi su. kuma an ci gaba da yi kuma ya watsu zuwa ko ina cikin texas da ma daukacin amurka to amma ga mutane da yawa rana ce da kwanan nan ne kawai suka san wani abu game da ita Juneteenth was not taught in my schools. Ba a koyar da muhimmancin ranar 19 ga watan Yuni a makarantata a na Amurka ba, sai da na girma um, ne na san da ita. Tun lokacin ne kuma nike bikin zagayowarta. Um, Tana da matukan muhimmanci saboda a gare ni ita ce ranar 'yancin kai da zahiri. Zanga-zangar kyaman nunin wariyar launin fata ta kwanan nan a ko'ina cikin Amurka da duniya ta jaddada muhawara kan abubuwan tarihi na jihohin amurka da suka yi tawaye tare da kiran a kawar da su many of were erected da yawan abubuwan tarihi na jihohin Amurka da suka yi tawayen ci gaba da tsarin uh, bauta na tabbata ‘ya'yan waɗanda suka yi yakin basasa sane suka kirkire su a shekarun 1950 da 1960 don haka wannan wani martani ne na karuwar uh, zanga-zangar samawa bakaken fata yanci. Jihohi 47 daga cikin 50 na Amurka ne ke tuna da zagayowar ranar 19 ga watan Yuni. To amma an ɗauki shekaru ana ci gaba da kiraye-kiraye na a mayar da ita ranar hutu ta tarayya kuma ba kamar shekarun baya da aka yi irin wannan faretin ba za a yi hidimomi ne da yawa a bana ta intanet To za ku iya samun wasu bayanan akan wannan labarin da ma wasunsu a shafinmu na intanet bbchausa.com wanda za ku iya samu akan wayoyinku na salula. Hukumar lafiya ta duniya WHO ta amince da takardun neman shaidar rabuwa da cutar shan inna wato cutar polio. wadda kasashen najeriya da kamaru da sudan ta kudu da kuma jamhuriyar tsakiyar afirka suka gabatar mata wannan mataki dai ya kara kai afirka gab da kasancewa nahiyar da babu cutar foliyon ga karin bayanin da isa khalid ya aiko mana daga abuja hukumar lafiya ta duniya who dai ta ce wannan wani muhimmin lokaci ne mai cike da tarihi ga afirka da kuma yunkurin da duniya ke yi na kawar da cutar ta shan inna wato polio hukumar ba da shaidar rabuwa da cutar ta polio mai kula da sashen afirka ta ce ta karbi takardu da kuma bayanai daga kasashen na afirka domin tabbatar da an ba su shaidar rabuwa da ita wannan cuta kuma hukumar lafiya ta duniya da who ta ce lallai an gamsu waɗannan bayanai da suka bayar sun cika dukkanin ka'idoji da kuma sharuɗa na bada irin wannan shaida amma dai ta ce kawo yanzu ba a shelanta cewa afirka ta rabu da cutar ta polio ba sai a cikin watan agusta za a bayyana matsayin ita afirka game da ita wannan cuta amma dai kasashen na afirka sun yi gagarumin ƙoƙari kawo yanzu ita wannan cuta ta polio dai dama kasashen najeriya da afghanistan da kuma pakistan ne kasashe uku da suka rage a duniya masu kamarinta wato ainihin asalin kwayar cutar ko da shike akwai kasashe da dama wasu ma nahiyar afirka waɗanda suke da wani nau'i na cutar wadda ake samu daga cikin ruwan allurar rigakafi a inda ba a gudanar da rigakafin yadda ya kamata ba ko kuma kwayar cutar ta rikide a cikin rigakafin wannan mataki dai idan har hukumar lafiya ta duniya da sauran hukumomi suka tabbatar da cewa afirka ta rabu da cutar polio a cikin watan agusta to zai kasance wata muhimmiyar gaba a yunkurin da duniya ke yi na kawar da wannan cuta mai na ƙasa ƙananan yara wato zai kasance saura ƙasashen afghanistan da kuma pakistan ne kawai waɗanda suke da wannan cuta ma'ana kusan kashi 99 cikin 100 na duniya ta rabu da ita wannan ƙwayar cuta ishaq khalid bbc hausa daga Abuja a Najeriya. To yanzu kuma ga wasu ƙarin labaran duniyar. China ta sanar da karuwar mutum 32 da suka kamu da cutar corona a jiya. Biyar daga ciki dai a birnin Beijing ne da a yanzu ya zama inda tafi kamari. Tuni kuma aka tsaurara matakan zirga-zirga a birnin. Kafar yada labaran China ta ce hukumomi sun ba da sahihin bayani kan barkewar cutar an kuma wallafa a jaridu tare da miƙawa ga hukumar lafiya ta duniya wato WHO. cibiyar lafiya ta italiya ta ce tun a watan disambar bara cutar corona ta isa ta wato ta dade da isa biranen milan da kuma turin to amma kuma an gano ta ne a karon farko a birnin bologna a tsakiyar watan fabrairu cibiyar ta ce tana fatan wannan sakamako zai taimaka wajen gane da cutar ta karaɗe kasar italiya inda kuma sama da mutane dubu arba'in suka mutu saboda ita tun a watan afrilu ne da miliyoyin ma'aikatan indiya 'yanci rani suka yi ta barin birane domin koma garuruwa da ƙauyukansu wasu dai a cikin motocin ɗaukar kaya ko jiragen ƙasa wasu ma suna daɓawa da ƙafarsu idan har komawa gidan ya fuskanci ƙalubale to tabbas matsalar da ke gidan gagaruma ce yayin da yankunan karkara a indiya ke fama da rashin hanyoyin samun ababen more rayuwa yawancinsu ka iya tsinduma cikin baƙin talauci ga ibrahim mijin yawa da ƙarin bayani Mun sayar da wasu tsofaffin kayayyakin gida muka sayi keke, sannan muka dawo nan saboda dokar kulle. Ba za mu iya tsayawa can ba, yunwa ta dame mu. Sun isa gida bayan sun kwashe kwana takwas a hanya. Puja Devi da mai gidanta Luf Kosh suna daga cikin miliyoyin 'yanci ranar da suka koma ƙauyukansu. Lafiyarsu kalau, amma makomarsu ba ta da tabbas. Mun wahala sosai a lokacin kulle. kuma mun zaci cewa al'amura za su kyautata bayan mun koma gida amma babu ayyukan yi a nan kuma gwamnati ba ta tallafa mana da komai ba. Wasu 'yan kalilan sun ci sa'a sun mallaki filaye tare da sauran danginsu masu yawa, amma wasu irin su Muhammad Shamsad ba su da wannan gatan. A dashi tela ne da ke aiki a wani kamfani mai hulɗa da ƙasashen waje. Amma yanzu dole ta sa ya koma sayar da mangwaro a bakin titi don samun abin zaman gari. Dole in yi wannan sana'ar don in kula da mai ɗaki na. da 'ya'yana mata su biyar. mutum kolin Indiyar ta buƙaci gwamnatocin jihohi da su samar da aikace-aikace ga mutanen da suka koma garuruwansu. A martanin da ta mayar gwamnati ta ƙara yawan kuɗaɗen da take kashewa a shirinta na samar da ayyukan yi a karkara kuma ta ƙara yawan albashi mafi ƙanƙanta Amma in ji ƙwararru hakan bai isa ba ko kaɗan saboda girman matsalar. Muna fuskantar dogon lokaci na rashin aikin gama gari a 'yan watanni masu zuwa. hakan zai iya yin mummunan tasiri a kan miliyoyin jama'a waɗanda tun dacen ma ke faman ciyar da kansu. Duk da irin akubar da suka gani 'yanci ranar da yawa sun matsu su koma birane, amma ganin cewa Indiyar na fuskantar koma bayan tattalin arziki, sannan ana rufe masana'antu ko rage yawan ma'aikata, mutane da yawa ba za su rungumi wannan zaɓin ba. To a yanzu haka a gasar Premier League ta daren yau, Manchester United na karawa ne da Tottenham inda Paul Pogba da Marcus Rashford ke cikin 'yan wasan. A halin da ake ciki kuma Tottenham ɗin ta ci Manchester United din daya Can kuma a ƙasar League din Norwich ce wadda ita ce take ƙarshe tana cikin tsaka mai wuya. Tun a farko a yau Southampton ta lallasa ta da ci uku da nema a gidanta. To za ku iya samun dukkan waɗannan labaran ne kuma a shafinmu na intanet bbchausa.com ko kuma bbchausa/hausa. amma yanzu badriya tijjani kadarawi ke cewa mu kwana lafiya daga nan london